رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيئنا والقيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da mukaddama muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake kawo mu a wannan zama da muke yi domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tare albarka kitabu riyadu salihin wato in ba manta ba insha Allahu muna cikin babe na biyu babin da ke magana tuba sannan muna cikin hadisin nan da ke ba da wato mutane nan guda uku da Allah ya kaddare su da rashin zuwa yaƙi na tabuka kuma aka je kita da tubasu har sai da saƙo ya taho daga Allah ta gafara gare su Allah ya karɓi tuba gare su saboda su da kuma waton tuba wadda take waton ta gari ya hadisi ya ci gaba da cewa wato kala ka ka'abu sai ya ce falama sallamtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kwala lokacin da ni sallama ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ni sallama gare shi an shi sallama gare ni sai ya ce min kuma ko da ya min magana wa huwa ya burku wajen huska ta tana haske wato ya burku wajen huska ta tana kyalli da haske shi annabi sallallahu alaihi wasallama don kamar yadda mun ka faɗa wato shi annabi rahama alaihi salatu wasalamu in abu na farin ciki ya zo sahabbai sun riga sun sani saboda huska sa za ta ɗora kyalli saɓanin abin da ba haka ba ya baruku wajen hu mina sururi huska ta tana kyalli saboda farin cikin allah maɗaukin sarki ya karɓi tubar suka abu sai ya ce mini a bashir ka abu ka yi bushara bi khairin da alheri babba wanda ya taho game da kai bi khairi yawmin marra alaika munzu waladatka umuka ka yi bushara da yini wanda an mafifici ga dukkan yinunukan da sun ka wuce ma turan da uwarka ta haihika wanga alkhairi da ya tuhuma a yau to shi ne mafi girma daga dukkan waɗannan yin yinnuka da ka biyo a rayuwarka faƙultu sai ka abu ya ce sai ni ce amin in duka ya rasulallahi amin indillahi ya manzo Allah shi wannan alkhairi babba da ya tuho mini daga gare ka ne koko daga Allah maɗaukakin sarki ne alkhairi ya zo mini ƙwala sai annabi ya ce mai la bal min indillahi azza wa jalla wanga alkhairi babba da zai so in baka labari ya taho ne daga allah maɗaukakin sarki ba daga gare ni ba wakanan ko ya ci wakanan sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya kasance dama al'adarsa za surra istanara wajen hu idan abun farin ciki ya zo mai aka faranta mai ciki da abu na alkhairi huska ta sai ta dura haske hata ka anna ka anna wajahu qit'atu qamarin hamma ka ce wato ita huska tashi wani yanki na na wata ma'ana huskarsa za ta yi haske kamar hasken wata ta ɗora haske ana ganin kyalli ga huskarsa wannan kuma wata mu'ujiza ta ta annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wadda allah maɗaukin sarki ya keɓantar da shi ga barin duk mutumin da ba shi ba ko kuma duk annabin da ba shi ba misali kaga wani bai iya kirkira ya ce aiko shi huska ta tana kyalli kamar yadda ta annabi kai tunda hususiya ta ta annabi wa kunna na'rifu zalika minhu kuma shi ka abu yace dama mun san irin haka daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sabanin dukkan sahabbai a shi annabi an ka sani da wannan ɗabi'a yan abu ya tuho huska ta za ta ɗora haske falamma jalastu bayna dai qultu ya rasulullahi inna min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sai ka abu ya ce lokacin da ni zauna gaba ga annabin rahama alaihi salatu wassalamu ya bani labarin bushara tubar da Allah ya karba daga gare mu guda uku dinan Doka kamar da mun ka faɗa akwai mutum uku waɗanda Allah ya jinkirta da tuba su shine hilalu bin umayya da murara bin rabi al-umri da shi ka abu din qultu ya rasulullah sai nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna min tawbati an an khali abin mali su da katan to lallai ku shina daga cikin tubata da Allah madaukakin sarki ya karba in fitar da dukiyata in sadaka zuwa ga Allah da annabinsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kame dukiyarka ko kame sashen dukiyarka ka rike abinka ba sai ka ba suwa ba ya yi zama alkhairi gari ka qultu ka abu ya ce sai nace dai saboda horin ciki inni umsiku sahabi ladhi bi khaybara to ya annabi rahama sallallahu alaihi wasallam daga cikin dukiyata zan ɗauki rabona da ya samo ga khaybara in rike sauran sai in sadaka da su wa qultu ya rasulullahi sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah ta'ala inna ba'a bi sirki lalle Allah madaukakin sarki ya tsaddari daga shiga cikin munafukan Allah ya tsaddari daga bakin ciki ya tsaddari daga hasara ya karbi tuba gare ni saboda yin gaske da ni tun farko ni fada ma cewa zuwa yaƙin da niki na ƙi zuwa yaƙin na saboda ƙaddara ta hito daga Allah ba don ina da uzuri ba wa inna bin tawbati Allah haddisa ko Allah illa sudkan kuma hina daga cikin tubata na yi alkawali da Allah maɗaukin sarki na roƙi Allah shi taimake ni cewa ban sake faɗin komi sai gaskiya amma baki to matsayin ta ta wanzu to duk abin da zan faɗa gaskiya ne duk abin da a ƙarya bayi ne fa wallahi ma alimtu ahadan min almuslimin ablahu Allah ta'ala fi shirk alhadith منذ ذكرت ذلك للرسول sallallahu alaihi ahsana bima ablani Allah ta'ala yace to turan da kuma ni ambaci haka ga manzo Allah cewa na alkawali ga Allah zan faɗi gaskiya har mutu yace to na rance da Allah madaukin sarki ban san wani mutum daga cikin musulmai ba wanda Allah madaukin sarki ya ni'imtar da shi da ni'ima ta faɗin gaskiya da tsayawa ga al'amari na gaskiya tun lokacin da ne ambata mu annabi wanga alkawali kamar yadda Allah maɗauki sarki ya ni'imta da gaskiya nan da tsayi gari ta wallahi wallahi ma ammattu kizbatan منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا kuma turan da Allah madaukakin sarki yace turan da ambata mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wagga magana ban taɓa faɗin ƙirƙirar ƙarya ba in faɗa ko in dage ma abin ƙarya bisa ga ganganci ba hawa ga rana da nake baku labari ta wanga al'amari da nake haddasa muku na labarin da ya faru na daga da tuban mu wa inni la arju an ya hafizani Allah ta'ala fi ma baqiya yace kuma bakin labarin ga da baku ina kauna Allah madaukakin sarki ina roƙo ne ya tsare ni in ci gaba da yin gaskiya da aiki da gaskiya har rayuwa ta ta kare kala sai ka abu ya ci gaba da ba labari na game da tubar tasu dai da an ka jinkitar bayan Allah ya amshe ta fa'azar Allah ta'ala sai Allah maɗauki sarki ya saukar da ga aya za mu karantawa laƙar taba Allahu ala nabi wal muhajiri wal ansari Allah maɗaukin sarki ya dawamar da tubatai ya dawamar da tubatai da gahora ta ga annabin rahama alaihi salatu wassalamu da sahabbai ne waɗanda an makka da sahabbai ne waɗanda an madina allazi na taba'u waɗanda sun kabi shi kai da ƙaha wurin yaƙin nan na tabuka fi sa'atul usrati a cikin lokacin tsanani wato lokacin da ba abinci don lokacin da an kai yakin an yi hari ga talauci ga yunwa ga zahi babu abin hannu min ba da ma kana ya zigu kulu fariƙin minu bayan kaɗan kaɗan a rashin sa'a wasu zukatan wasu mutane daga cikinsu ta karkace ta rashin zuwa yakin nan fata ba eh ina zuwa min ba da maka da yazigu eh, qulu fariqun minhu bayan zukatan wasu jama'a daga cikin su ta kusa ta karkace ga su ce to bayyuwa a kirkire yaƙi irin wanga lokaci da babu abin hannu ga talauci ga yunwa a ce a kirkira yaƙi kai gaskiya ha manzo Allah ya tsananta mana don haka ba mu samu zuwa kaɗan su yi haka sallallahu alaihi sai Allah madaukin sarki ya kare su ba su yi haka ba sun kabi shi kai da kawa sun kai hankuri sun kabi shi ko ba haka ba wazanu ah, haka ne a'a lukman ma kana fariqu minhu ko summa taba Allahu alaihim sannan sai Allah madaukin sarki ya dawo madda tuba gare su ga barin wannan wasu wasin da kuma tabbata ga da'a ga annabi rahama alaihi salatu wassalamu a ah, in liya tubu su tuba su dawo ma akan imani innahu lallai shi Allah madaukin sarki bihin game da su sahabbai ra'ufun mai tausayawa na rahimu mai jinƙai na gare su saboda haka allah ya shaida sahabbai sun yi ɗa'a ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama don haka duk wanda ya izgili ya soki wani sahabi daga cikin sahabbai ko ya sassauce mai daraja ko ya yi mai aikin walakanci ko ya ce ya wani abu wanda ba na adalci ba ko ya ce ya wani abu wanda an rashin gaskiya to wannan mutum makiyan Allah na don da ma ya yawa wannan sahabi ta annutunna saboda kiyaye da annabi don haka in kana so ka gane makiyan Allah a gangariya duk wanda ka kin sahabi guda daga cikin sahabbai makiyan annabi na bai so annabi duk wanda yawa sahabi walakanci annabi a bai so kamar yadda kai mai imani in ka ga to ya ba mataki bai yadda da Allah ba wa ala ladina lazina hulifu kuma Allah maɗaukin sarki sai ya goya tubar mutanen Makka da Madina wa'an sun kabi shi cikin wannan sa'a ta tsarni da mutane nan da Allah bai kaddare su zuwa yaƙi ba guda uku shine hilalubin bin rabi'a uh, Hilal bin umayya da kuma muranatu bin rabi'a al-umri da kuma ka'ab bin wato bin malik Allah ya karbi tuba su ya yahe musu allazina kullifu wa'annan da anka jirkitar da magana tuba su sabanin munafiqai da sun ka taho annabi ya ce an karbi tuba su ya nemi gahar Allah gare su su ko waɗanda sun ka to sun ka faɗi gaskiya aka jirkitar da tuba su to su Allah ya karɓi tuba su amma waɗancan munafikai da sun kai rantsuwar ƙarya Allah bai karɓi tuba su ba wato Allah ya karɓi tuba ga mutane nan guda uku ka abu da hilalu da murara waɗanda suke hulifu an jinkirta da tubar kamar yadda muka karanta sama hatta idza zaqat al ardu har ƙasa ta mace musu duk da faɗin da aka ta sun hagare ta ba ta ko kwabo ba bai ma rahu ba dole wanda aka ƙasa ku wazanu suka tabbatar bayan kunci ya kai kunci suka tabbatar Allah malja'a minallahi illa ilaihi babu wata malaba da za ka hito daga Allah ka gudu ka labe ga wani mutum ka ce zai cece ka bayan ka hito daga Allah ko wani abu ya same ka ka hito daga Allah ka labe zuwa ga wani illa ilaihi sai dai ka hito daga wani ka labe zuwa ga Allah Allah malja'a minallahi illa ilaihi ko ba haka ba wato babu wato malaba daga Allah sai dai zuwa gare shi ko sai ya ce mi eh wato Allah malji amina lahi illa ilaihi babu wata malaba daga Allah zuwa ga wani illa ilaihi sai dai ka hito daga wani ka laɓe ga Allah Allah mun laɓe gare ka Allah mu ɗauke sarki ka karɓi tuban mu kuma ka yi mana ni'ima kai Allah ya ba da wanga labari dai ya ce hata wato mala ya balaga hina ka ba labarin wannan ayar har ya kai ga wato inda ya ce wato ya ayyuha allazina amanu taqullaha ya ku da kuka imani ku yi ku tsoron Allah wa kunu ma asadiqina ku kasance tare da masu gaskiya saboda haka alamar mutum mai imani shi zama mai hudin gaskiya da hoke al'amari na gaskiya an ka dauko al'amarin ƙarya to kada shi bashi goyon baya kala ka abu sai ka abu ya ce wallahi na rance da Allah ma an amallahu alayya min ni'matin Allah bai taɓa ni'imta wata ni'ima wadda an mafifici ya baƙaɗu wato da ɗaya magare ni ba da isa izhadanin lahul islami in dai bayan shiryar da Allah ya minta addinin islama babu wata ni'ima da Allah ya taɓa bani wadda an mafi girma a zan mafi girma fi nafsi ga raina min sirki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar gaskiya gare ni faɗa ma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam bai mai ƙarya ba yaudare ba Allah akuna kazabtuhu wato ni bai mai ƙarya ba yaudare annabi ba ni ce mai ni faɗi ƙarya ba ya amince da karya ta ba alhali ba gaskiya ne faɗa ba fa a halaka in ni yau annabi karya sai in halaka kama halakar lazina ka mu kama waɗanda mutanen can da sun ka zuwa yaƙi mutanen ibn ubayu sun ka to sun kai rantsuwar karya sun ka faɗi al'amari na minahaci wato sun kai ƙarya wanga gashi to ya ce wallahi abinda ba samu zuwa ba saboda ka san banu asmani matan su Allah ya azata su da kyau ni ko wallahi mutum nake wanda an jarabce da mata kaga ina ta ina ya afka mata kaga ai na sai ya ce a lallai ku shi ko ga sai ya ce wallahi ko da wanga abu ya tashi wallahi ga abin da an kai ga abin da an kai sai a ce o oh, kana da uzuri alhali ko ƙaryata inna allaha lalle Allah ta'ala madaukin sarki qala ya hada lil ladina kazabu ga waɗannan sun kai ƙarya mutanen ibn ubay mutum 80 da wani abu hina anzalna wahaya lokacin da Allah ya saukar da wahayi Allah ya hadi sharra ma qala li ahadin abinda an mafi zama sheri ga abinda an ka faɗa ma kowa Allah ya faɗa musu waɗannan munafukai fa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce sai ya halifu na billahi da sannu mutanen ibn ubayy da shi da mutane ne za su to su yi rantsuwa da Allah billahi lazi la ilaha illa ga uzurin da tsaishe su lakum amma kuna suka mai rantsuwa idan kalabta in kuka dawo daga yakin tamuka ilaihim kuka isko su gida li tu'ridu anhu wai don kakku ka musu ku yi musu aibi don ku kauda kai barin su kada ku tsarge su fa'alidu anhu to ku kyale su innahu rijsun kazanta ne wa ma'awahu jahannama ku wasu ta jahannama jaza'an wannan sakamako na wanda ya dace bima kanu ya kashe muna saboda abin suke kirkirawa suke wato aikatawa na ƙarya ya halifu na lakon su ne muku rantsuwa da Allah litar zau anhum don ku amince da su fa in tarzaw anhum ko da ku kun amince da su sun yi muku rantsuwa kun ga cewa tunda sun rance da Allah ai ba da kyale su fa inna Allah la yarda an alqawil fasiqina Allah ba shi yarda da mutane fasikai duk fasikai na makiyan Allah na mahasun addini shi ta karkace qala ka abun sai ka abu yace kuna a ayyuha thalathatu mu mun kasance mu guda uku an jinkirtar da al'amarina al'amarinmu an amri ula'ika allazina qabila minhum amma wato an an jinkirtar da al'amarinmu daga barin al'amuran waɗancan mutane da sun kai ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda an karɓi uzurin su a hina halafu lahu lokacin da sun kai mai rantsuwar ƙarya fa baya'ahum yayi musu baya'a ya ba su hannu wasu gafara lahum ya nemo musu gafara Allah ya ce to tunda kuna da uzuri Allah shi ya muku wa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana mu ko da mun ka faɗi gaskiya ba mu jitta ƙarya ba sai manzo Allah ya jinkita da al'amarin mu saboda sallallahu alaihi wasallam bai iya kirkira abu ta wurin kai ne sai abin da Allah ya ce shi wato la yantiqu eh, eh, eh, la bai faɗin son in huwa ba komi na cike faɗa ba illa wahayin ba ce aike na yuha da an ka aiko daga Allah zuwa gare ya ce annabi ya jinkita da al'amarinmu hata Allah ta'ala fihi bizalika har Allah ya hukunta cikin al'amarin nan da irin wanga abu da mun ka karanta mun ka jiya qala Allah ta'ala Allah ya ce wa alal ladina khulifu wato an karbi tuba ga mutanen nan guda uku hilalu da murara da ka'abu wa'in an ka jinkitar da al'amarin tubasu ko hulifu walaisa lazi zakara min makon lifna takallufu na algazo wai abin da cewa da an jinkirtar ba wai an ka jinkirtar da mu ko jinkirin mu gabarin zuwa yaƙi ba a an jinkirtar da al'amarin mu na karɓar tuba saɓanin na haukai wa inna ma huwa takhalifu iyana wa ja'uhu amrana a a shine jinkirtarwa da yayi na al'amarin mu da wato jinkirtar da mu da yayi yace mu saurara wahayi shi taho da kuma jinkirtar da al'amarinmu mu amman halafa lahu ga barin waɗancan da sun kai mai rantsuwar karya wa ta zara ilai suka kawo uzurin karya gare shi ba kabila minhu sai karɓa ma su waɗannan mutane masu karya ko shi wannan mutum makareci mutafaƙo alaihi an dace ga hadisin kaga sai yanzu muka kawo ƙarshen hadisin hadisin kuma ya ba mu alfanu da dama na farko hadisin shi na karantar da mu tsayi ga gaskiya ga kowane al'amari sannan kuma shi na nuna duk wani mutum shi ke inda ga addinin musulunci na ya riga ya lahi to dole na a hukuntar da shi a yi mai hukunci saboda yin hukuncin shi ke sa al'umma ta zanna daidai in wanga ya lahi an haƙale shi wanga ya lahi an ka hukunta shi kaga babu tsari shi amma in kowa ya an kai mai to wanda bai ba yana jin tsoro sai shi bari sannan kuma hadisin shina karantar da mu cewa duk lahin da mutum yawa Allah in ya tuba Allah maɗaukin sarki yana karɓa tuba gare shi in dai tuba ta gaskiya ta ba ta mulahuci ta ba a wafi ruwayatin ya zo a wata ruwaya annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja fi zuwa tabuka to ce da mun kai can ya hita yakin tabuka lokacin tsayayin to wata ruwaya ta ce lokacin da ya hita yawm alhamis ranar alhamis ta wa kana yuhibbu an ya kharuja yawm alhamis kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ga kowace tahiya zai shina son shi hita ranar alhamis sai in uzuri ya kama bai daidai da ranar alhamis ba sai shi ta amma dai yana son hita ranar alhamis wa ya ruwayatin ga wata ruwaya kuma wakana kana la safari safarin illa naharan fi duha ce wadda mun yi ta inda yace lokacin da annabi sallallahu alaihi ya dawo ya gabatar da sallah kamar yadda yake wa in ya dawo zai fara yin sallah shi a biyu ko shi salloli waɗanda suka na dawowa sannan shi zanna cikin jama'a shi hira da su sannan shi shiga gida wakana kana la safari ya kasance bai dawowa daga tahiya illa naharan sai ya kirda don lokacin da zai kawo wa gida da rana bai tuwa da dare fin kuma lokacin hanciya hatsi lokacin da luha ta riga ta kama sai ya isu kaga lokacin daidai a sallah za ka dama lokacin da ya dawo ba bada abil masjid sai ya shiga masallaci shi da masallaci fa salla a taini sai shi sallar a guda biyu ciki sun majalasa fi sannan ya zanna a cikin wato masallacin ko kuma ya zanna a majalisinsa shi magana ga mutane kaga sallar luhaɗin ita ma karankanta sallar luha tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan wannan sallar dai dama shi annabi rahama sallama shi layin ta lokacin da duk ya dawo ya da don lokacin rana kuma lokacin duha sai dai in uzuri ya sa bai taho lokacin duha ba sai shi iso shi kuma zai ita dai al'ada sallar da duk ya to zai sallar wa an abi jaidin bi dhamme nuni wa fatahil jimi imrana bin husain al-khuzai wato an karbo daga wani mutum da aka ce ma abi abu nujaidi ana karantawa da ruhu'a ta arat nu wa fata jimi da kuma fataha ta jin karami sai ya ɗarbi ya ko ana nuhi ne imranu bin husaini al radiyallahu anhu ma Allah ya da su hadisin ce anna imra'ata lalle wata mace min juhainata daga bani juhaina wato daga bani juhaina take a tare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tana da ciki mina zina kuma cikin nan ba na gaskiya na ba zina ta yi ta yi cikin nan faƙalar sai ta ce ya rasulallah ya manzo allah sallallahu alaihi wasallama a sabtu haddan wato na samu haddi haddi ya riga ya kammin wato kadara ta riga ta faɗa ta yi zina kuma haddi ya same ni fa mu alayya don haka ka tsaye da haddin nan gare shi ni don shi a gama lahiya gare ni ka in taimaka Allah na riga na yawan ga al'amari ban tuba ba ko kuma ba tsaye da haddi gare ni ba in halaka fada annabi sallallahu alaihi wasallam waliha sai annabi ya ce mata kina da wani majibinci ta faɗi sai ya ce a kiro shi sai ya kiri waliyinta kala sai ya ce a hasin ilaiha ka taida mace ga ka kyautata ta ka hoke ta fa'iza wada'at in Allah ya gwada mana ta haihu fa atini ka tuho min da ita fa fa'ala sai shi mutumin ga ya ya hoke ta sai ta haihu sai ya kawo ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga ta fa bai bi biyu sallallahu alaihi wasallam annabi Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya umarni gare ta cewa a tai ajihi ta fa shuddat alaiha siyabuha wato sai an ma mata tuwahinta aka sa mata sutura ta ga jikinta don ai an ka taho jiwa mutum ba a cewa a bashi jindar a'a da tuwahi ne sun ma'amara biha faruji sannan ya ba da umarni an ka jihe ta hata mutu sun salla alaiha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kai mata wanka aka kawo ta kuma ya jagoranci mata sallah fa qala lahu umar sai umar ya ce mai tusalli alaiha ya rasulullahi wa qazanat ya annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka me yasa zaka yi mata sallah kuma zai ta yi ba mutum ne kirki ta ba qala sai annabi ya ce laqad tabat to ai in ka lura ta taho ta tuba taubatar tuba ta gaskiya kuma tubarta lau kusumat bayna sab'ina min ahli madinati da an raba ta tsakanin mutum saba'in ko gida saba'in na mutanen madina lawasai atuhun ko da duk wannan abin lada tasu in abin a raba na kowa zai ci abin da kika ci shi bar wannan abin kasa. eh wahal wajatta afdala shin kana da wani abu da zaka samu wanda a mafifici mi an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla ga ta taho ta ba da kanta ga kanta ga Allah maɗaukin sarki cewa ta yi zina ta tuba a jihi ta rawahu muslimun muslimu ya riga ya ruwaito wangon hadisi mutsalin to abinda mun ka faɗi daidai Allah shi wamu lada abinda mun kuskuri Allah shi tsallake muna hadisi guda rage to bari mu yi shi ko bi dai wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga da abbas Allah ya kara masa yadda ga baki daya lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau anna li ibn adama adama wadi ko mm. da dan adam shina da wani kwari kama a ce yana da wani rahi daga nan kila yana kai a argungu ko yana kai sokoto ko kuma dai rahi wanda yake mai hwaɗi min zahabin na zinari duk zinariya a ciki da ƙasar gada muka take da zuwa da anan da itacen da anan hizar duk zinari na gaba ɗaya kuma mallaka mutum gudana a habba an yakuna lahu wadiyani. sai ya so wato hina son a ce hina da irin haka na so biyu eh? kuma ko da biyu ɗin gare hina so a ce uku gare ga wata waya walan yamla'ahu babu abin da ka cika bakin dan adam hizan ya koshi tadda baki ne ya cika illa turabu sai tudda sai in ya mutu kwaɗai bai kare mutu sai in ya mutu an sa cikin kabari sannan kwaɗin ka kacewa amma waya tubu lahu Allah yana karɓar tuba alaman taba ga duk wanda ya tuba kamin shi mutu Allah yana karɓar tuba ta yi don haka duk aikin da mutum ka yi duniya ya tabbatar da ya tuba idan kana mugun aiki da yanzu ka ga cewa bai kamata gare ka ba bari ka tuba ka tuba kar ka faɗa mu kowa kyale abin ka Allah ya riga ya hima kada ka tuna maka ka asiri muttafaqun alaihi kuma an batun abin ka dora kirari kai kai kaza kai kai kaza wannan kuma wani rashin imani na daban ba tuba ta gaskiya ba wani abi jiyar lahu anhu an karɓo daga abu da Allah ƙara mai yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini Allah madaukakin sarki shina dariya zuwa ga mutane guda biyu dariya ta horin ciki tunda Allah yana horin ciki ko ya qatul ahaduhuma ma akhara ɗayan su ya kashe guda ya dakhula al-jannata kuma gashi kun san hadisi ya ce muna idan musulmi guda biyu sun ka haɗu wani ya kashe wani dukkanin su wuta sun kai to nan kuma Allah yana dariya akan mutane guda biyu ga sun yi hada ta kubar su wani ya kashe wani amma kuma za su shiga aljanna sai dai hadan da yaƙi ne yuqatilu haza fi sabilillah dama gudan ga yaƙi saboda Allah da yato yaki yaƙi saboda Allah shi ko wanga ba musulmi na ba fa yuqtalu sai Allah ya ba kafirin ga sa'a sai ya kashe musulmi ba musulmin ga ya shahada ba summa yatubu Allahu al-qatili sannan can daga baya kuma kafirin ga sai shiga bai kyauta bari shi tuba sai shi tuba fa yuslimu sai shi tuba shi musulunta fa yusha shi ko ta yaki a kashe shi muttafaqun alaihi an dace ga wanga hadisi alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihatu Allah ya samu ƙara ganewa kuma shi ƙara mana ni'ima duk abin da muka ji tsoro Allah shi ƙara kare mu daga gare shi Allah shi yalwata muna shi ƙara mana imani da fahimta da da'a ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama sahabbai da tabi'ai da tabi'i na da kuma girmama addini wata shari'a ta addinin islama يا ya الراحمين يا أيها القيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم نرقنك ونهد وتام الله mata albarka da aka karanta shi mu Allah ka fahimtar da mu shi ba mu ikon aiki mai karantar da mu Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya daya ba zuri an baki daya kuma Allah ya kara mashi hazaka da fahimta al'amuran daga da ya karantar da mu ya faɗa mana shi akan gaskiya Allah ya kara mana lahiya ya ba mu zaman lahiya ba mu gama lahiya Allah ka hishe mu kunya duniya lahiya Allah ya kara mana imani tabbatar mu akan imani har zuwa mutum Allah mu roƙon ka kyautata biyar mu. shiryar da matayenmu rabbana a cikin mafi alaƙa ta sanata magin azabin nar rabbana la tuzin ba da iya zada yi tana wa khabla na min ladon karahma in na da wahab allah ma ahasin a kibata na fil umuri kulle wa jin na mai khizir duniya wa zabi alaƙa rabbana hablana mai azuwa jina wa zuriya tana ƙurrata a ainihin waje allah ne mutaƙi ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله